الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى الجزاء وبعد ينقوى وإن دسكي سورارينا لكما كلنا a daidai wannan lokaci muna musu gaisuwa irin ta addinin musulunci a daidai wannan lokaci assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu yau da nake magana yanzu muna wato ɗaya ko biyu ga watan rajab ne hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1442 wanda ya daidai da sha hudu ga watan biyu shekara dubu biyu da ashirin da ɗaya kamar yadda duk wanda yake bibiyar wannan makaranta ya sani cewa wannan makaranta ta yi wa kanta iyaka da ƙa'ida wajen cewa duk wani abu da fito sabo za ta tattauna shi gwargwadon abin da yake faruwa a bisa ga ƙa'ida ta amana ta ilimi kasancewar madalibai da Allah subhanahu wata'ala ya ɗora mana ƙarƙashin wa aka akadallahu mithaqal ladina utul kitaba la na lin-nasi ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا ƙalila. sannan mun sha faɗa wato ba su ɗaya ba tikiraran wa mirara wajen cewa abin da ya shafi wato a masalihu na ainihin wato al'umma wajen addininsu da makomarsu amana ne Allah ya ɗora akan wuyan malamai da ɗaliban ilimi wanda mun sha faɗa wanda ya daidai da sha hudu ga watan biyu wannan makaranta ta yi wa kanta iyaka wanda mun sha faɗa ba so ɗaya ba cewa annabawa da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko su, bai aiko su kaɗai ba don su buɗe littafi su karanta su ja baƙi su yi fassara kawai sai don a'a su karantar da mutane su gyara alaƙarsu da Allah, sannan su karantar da mutane mutane su gyara su isu isu. Don mutumin da ya karanta ƙur'ani daga bangonsa zuwa bangonsa, abinda zai ci karo da shi kenan. wajen abin da ya shafi haƙoƙi na mutane da Allah subhanahu wata'ala yake aiko annabawa da shi a ƙarƙashin wannan ne ya sa wani lokaci idan abu ya shafi addini kai tsaye sai mai magana haka in ya shafi rayuwa musamman abin da yake da alaƙa da zubar da jinin al'umma sai mai magana a kan shi domin yana daga cikin ɓanna mafi girma a doron ƙasa zubar da jinin wanda bai kamata a zubar da jininsa ba ko da wannan ko mutumin ba musulmi ba ne da haka Allah maɗaukakin sarki ya tsawatar ya yi jan hankali da kuma kashedi da ahir har Allah ya nuna cewa mutumin da ya ba da gudunmawar rayuwar wani mutum kwaya ɗaya a doron ƙasa kaman ya raya mutanen ne ga baki ɗaya kazalika wanda ya ba da gudunmawa wajen mutuwar wani shi kaɗai kaman ya ba da gudunmawa ne wajen mutuwan al'umma gabaki ɗayanta wannan shine abin da yake tafiya don haka a wannan dare ba dogon karatu zan yi ba wajen jan ayoyin hadisai wanda na san daga shekaran jiya zuwa jiya zuwa yau waya ga abin da yake faruwa a kudancin Najeriya wanda suke bibiyan social media sun san cewa ba mai tafsiri ba shekaran jiya ranar alhamis juma'a ma ba mi ba asabar ma ba mi ba wanda sun fahimci cewa ina garin sakkwato a na ji yin ta'aziyya wani gida a lokacin da nake ƙoƙarin gabatar da ta'aziyya wata baiwa Allah tana magana na fahimci saƙo take isan man da shi a lokacin da take magana tana cewa ana kashi wato mutane a ibadan yanzu haka ga abin da yake faruwa sai na fahimci tana isan min da saƙo ne a matsayina na mai karantar da addini in fasan matsalar da take faruwa kuma mu Allah ya ɗora wa nauyin mu fito mai magana akan wannan lamari da haka kai tsaye ina so in ja ayoyi waɗanda ba su da yawa annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko shi a wannan doron ƙasan. Mun sani cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko shi a wannan doron ƙasar a daidai lokacin da wato al'umma ta rikice ta yamutse ake ta rikice-rikice a kan ƙabilanci a kan abin da bai taka kara ya karya ba sai a yi faɗa a kansa. har Allah subhanahu wa ta'ala ifaɗa ya ce laƙad manna Allahu alal mu'mini na iz ba a safihim rasulun min anfusihim Allah ya yi mannu ya yi baiwa ga masu imani lokacin da ya turo manzo a cikinsu yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikimata wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin to wannan bata da suke ciki mabayyani in ji Allah subhanahu wa ta'ala cewa kafin wannan lokacin suna cikin bata mabayyani to yana daga cikin abin da musulunci ya same su a kan shi na bata wanda yake mabayyani ne rikice-rikice da rudani da gardama da kai da kace na ce akan matsala ta kabilanci duk ya shiga cikin wa in kano min qablu lafi dalalin mubin kafin Allah ya aiko annabi wayannan mutanen ko da annabi ya zo suna cikin bata mabayyani da haka annabi ya tashi ya yaƙi ƙabilanci da dukkan kowane irin nau'insa aka nuna cewa ma'aunin da Allah subhanahu wa ta'ala yake da alaƙa da shi da kai shi ne ma'auni na riƙo da addininsa ba wai jinsin da shi annabin da Allah ya aiko ba shi ne ma'aunin da Allah yake kallo. da haka muka samu bilal bin rabah baki ne mutumin habasha yayin da ya rungumi addini annabi yace na ji ni ina tafiya a aljanna na ji bilal a bayana yana tafiya ga abu lahab dan uwan mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ne amma da yake addinin da annabi ya zo da shi daga wajen Allah qur'ani isauka gashi nan muna karanta tabbat yada abi lahabin wa tab wato a Allah ya saukar da tsinuwa a kansa kuma haka abin zai ci gaba da tafiya ila yawmil qiyamati da haka wannan shi ne ma'aunin da Allah subhanahu wata'ala yake kallo da haka hatta a hajjatul wada hajjin annabu na ban kwana sai da ya buga mutane misali wajen cewa duk abin da yake da alaƙa da ƙabilanci, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba shi da alaƙa da wannan abu da mu ga cewa hadisi ya tabbata cikin littafin al-Imam tirmizi da kuma littafin Sunan Abi Dawuda al Abu Dawuda ya kawo wannan hadisin babun fi tafakkur bil ahsab babun da ke magana wajen mutum yi alfahari saboda darajar da yake da ita wajen cewa yana ganin yana da nasaba da dangi kaza ko kabila kaza al-Imam Tirmidhi da ya tashi kawo wannan hadisi sai kawo shi babu wa min suratul hujurati babin da ke magana akan ainihin wato tafsirin suratul hujurat da haka limamu tirmizi ya kawo shi hadisi mai lamba ta dubu uku da ɗari biyu da saba'in al'imamu abu dawuda ya kawo shi a lamba ta dubu biyar da ɗari da sha shida manzon Allah sallallahu alaihi hadisin abdullahi ɗan umar ya ce haddasa na abdullahi bin dinarin ali bin umar أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطب الناس يوم فتح مكة النبي ياوى متاني مغانا رانا بوئي مكة فقال يتي يا أيها الناس ياكو متاني إن الله قد أذهب أنكم Allah ya riga ya tafiyar muku da ubiyyatul jahiliya jiji da kai da alfahari da nuna isa ta jahiliya sannan wa ta'azumaha bi aba'iha da kuma kowa ya ji yana jiji da kai da nuna isa da mm, alaƙa da cewa shi ɗan wane ne ko gidan wane ya fito sai manzan Allah yake ce masa fannasu rajulani mutane kashi biyu ne akwai barrun taqiyun karimun alallahi akwai mutumin da yake barrun mai da'a ga Allah mai jin tsoron Allah kuma yana babba ne shi a gurin Allah sannan wa fajirun shaqiyun hayyunun alallahi akwai mutumin da yake fajiri ne kaskantacce wulakantacce a wajen Allah sai yace wan nasu banu adam mutane da ake ganin su ga ɗayan su dukkan su ƴaƴan annabi adamu ne wa khalaqa Allahu adama min turabin sannan Allah subhanahu wata'ala shi kuma ya halicci annabi adamu daga turbaya qala Allah azza wa jalla sai manzon Allah yace Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa ni na halicce ku daga namiji da mace da haka waja'alnakum shu'uban na sanya ku ƙasa-ƙasa wa qaba'ila na sanya ku ƙabilu lita'arafu dan ku san junan ku ku gane cewa kuna da bambanci wajen harshen da kuke magana da shi dan yi muku nuni cewa akwai samuwar Allah Allah madaukakin sarki ya faɗa mana a wani gurin yace wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum yana cikin abin da ke nuna samuwar Allah halitta ku da aka yi launin ku daban-daban da kuma harshen da kuke magana da shi amma Allah sai ce inna akramakum indallahi atqakum inna Allah alimul khabir wannan fa a hajjatul wada hajjin bankwana wanda annabi da al'ummar musulmi daga nan annabi ya sanar da wannan sako ga duk duniya ta ji cewa fannasu rajulani barrun taqiyun karimun alallahi wa fajirun shaqiyun alallahi dan haka sai ya ce 'ya'yan annabi adamu biyu ne ko dai ka zama fajiri ta taɓaɓɓe kaskantacce a gurin Allah ko ka zama taƙi karimi a wajen Allah to ita kuma wannan ba da kabilar ka ake auna ka da shi ba ko yaran da kake magana da shi a'a ana auna ka da alaƙarka da Allah ne ta hanyar riko da addinin kowace irin ƙabila ka fito. Da haka a ko'ina mutum yake kowane irin yare yake magana da shi a duniya, wanda ya kama addinin Allah ya ce addinin zai yi, to shi ne na Allah da shi Allah yake. Wanda ya ce babu ruwan shi da addinin Allah, ko kai ba shi ne ba abin da ya damu Allah da kai Allah subhanahu wa ta'ala ba shi da ainihin wato alaƙa da kai. Wannan shi ne. to waɗannan matsaloli suna faruwa a kwanan nan da mu ba za a yadda za a yi mai kira zuwa ga kabilanci a'a abinda mu muke kira ma dama abinda ake faɗa da gaske ne ƙasan nan doka ce ta kafa ta to bai fa kamata ba fa a ce doka tana aiki akan wasu ba ta aiki akan wasu zan ba da misali na ɗaya wannan mutumin sunday oboho mutumin nan ya fito ya yi declaration a matsayin cewa zai yaƙi ƙabilar fulani duk ƙabilun da ke najeriya kafin kaɗagata ta babu ƙabilar da babu mutanen kirki a cikinta babu wacce babu mutanen banza a cikinta amma ba musamman ne ne dalilin da saboda an samu waɗanda suke ɓata gari a cikin fulani ba aka halatta jinin fulani wanda ana cikin wannan yanayin sai ga wato shi kuma wannan domin da Kano ya fito yana cewa shi ba shi da matsala da Hausawa yana da matsala da Fulani ne a nan wajen na faɗa na ce mutanen mu kasu yadda da wannan ideology din kasu yadda da wannan formular domin in suka yarda da ita za a ware wasu wanda ya ware wasu ya faɗa da su gobe zai zo kanku wanda kuma har yanzu babu wani wanda zai maka cikakken bayani wannan faɗan na ibadan da aka yanzu aka kakkashe mutane a kwanan nan menene dalilin shi dalilin kenan wani abin da aka zo aka assasa da sunan kabilanci ake yin sa to wannan sunday din da ya fito ya halatta kashe wasu ya kuma sanar ya kuma yi kira cewa a zo a tara masa kuɗi kuma hukuma tana kallon shi aka zo aka yi taron kuma ka tara masa kuɗi aka samu wasu tsirarrun mutane suka ce in aka kama shi za a samu matsala Abin da kai hukumar 'yan sanda ta iya yi ta ce ta fitar da sanarwa duk wanda ya gan shi ko tana neman shi wanti. amma fa har yanzu mutumin nan yana nan yana yawon shi babu wanda ya kama shi kowa ya ga irin abin da ya faru a baya maganan insas da muka yi sai ga shi wai an samu wata kotu saboda wannan kasan sai ka rasa sanin wani irin munafunci ake a cikinta wai ta ba da dama a buɗe musu akawun ɗinsu kowa ya sani tsakanin buɗe akawun ɗinsu kwana ɗaya ko biyu sai gashi sun sake dawo da magana cewa za su ci gaba da yin zanga-zanga su ta insa abin yana ba da mamaki yadda kasan babu gwamnati a ƙasa yadda kasan babu hukuma shi yasa nake ba da misali ɗazu a wani dalili na ce da yawa daga cikin mutanen da ke zaune a Najeriya suna raina ƙasar Nijar wanda ya rage saura in kwanaki ranar Lahadi za su ƙarasa zaɓensu Allah ya sa su yi zaɓen lafiya su ƙare lafiya wanda yake kan gaba Allah ya subhanahu wa ta'ala in shi ne mafi alheri Allah ya tabbatar wa da mutanen ƙasar muna fatan alheri ga ƙasar Nijar Allah ya zaunar da ita lafiya amma na faɗa nake cewa wallahi yanzu rayuwa a Nijar ya fi tabbas akan rayuwa a Najeriya ta yadda Najeriya ba wani mahaluki da zai ce maka sai wasu ‘yan kuna waɗanda ba su wuce ɗaya cikin ɗari ma, su kaɗai ne za ka ce maka sana samun wuta tsayayya. Su kaɗai ne, a daidai lokacin da ba a ɗauke wuta a nan, ake ɗauke wuta a nan, a can ba a ɗauke wuta. A daidai lokacin da matsalar tsaro a nan, can ba wannan matsalar. dan yanzu ba za ka zo ka ba hanya ba kana fama da wannan tashin hankalin dan yanzu wanda ke arewacin Najeriya da ya kudancin Najeriya bilal zai gare shi ga Nijar ya fi mai sauki ya fi masa saukin rayuwa to wannan shine abu na farko shi yasa zaka ga hatta abin da ya shafi jami'an tsaro wajen kwarjininsu? su ba za ka taba hada jami'in tsaro a ƙasar Nijar da Najeriya shi yasa in sandan sa a can ma kawai iko ake ce musu saboda ka isa ka so wai ɗan sanda ne zai sa maka gate wai shi zai taso ya same ka ko roadblock ba a sawa duk wanda ya sani ya sani ƙyalle kawai suke ja in sun zo kai za ka sauka a motar kai fakin ka je ka same su in ka ga sun zo sun same ka to sai dai in sun ga alaman kai bako ne sun ga bakon lamba kai ba dan kasa bane kuma sun ga alamar kai malamin addini ne to sai su girmama ka su zo su same ka amma yanzu ku kalli irin rashin mutuncin da ake yi wa jami'in tsaro a Najeriya a yanka a babbaka a ƙona a bidiyo sannan wanda ya haka kuma yi ma jami'in tsaro wannan gobe ka gan shi ya fito ya ci gaba da harkokin shi ya ci gaba da yawon shi to lokacin da ya zama rayuwa baka da ikon ka rayu a gidanka lafiya lau baka da ikon ka ba hanya kana da aminci me kuma ya rage maka a rayuwa me ya rage a rayuwa babu to wannan mutumin yana nan kowa ya ga abin da ya fara faruwa yau a Kano wanda shi yasa kullun idan matsala ta faru za a ji ina yawan cewa idan abu ya faru malamai ya kamata su sauri su fito abin da yake bai buƙatar jinkiri ka a jinkirta kowa ya ga abin da ya faru a Kano yau an fara tada da kura an samu wasu matasa su ma sun fara kai farmake farmake wasu gurare sannan su ma sun ba da jidda sun ce duk wani ɗan ƙabilar ibo ko ɗan ƙabilar yarbawa shi ma ya bar yanki kaza da yanki kaza sun ba da deadline kaga na farko rashin ɗaukar mataki na hukumomi da ya dace a karan farko wanda zan zo zan yi magana sannan na biyu idan abu ya faru malaman addinin su yi faɗawa mutane abin da yake na daidai dan al'umma ta tsayu a kan shi kar a je a faɗa abin da ba daidai ma ba daidai ba ne a dinga bari koyaushe sai ɓanna ta faru sana zo a yi tunanin cewa ga yadda za a gyara ɓanna a'a kafin ɓanna ta faru a hana ɓannar faruwa shine kaɗai zaman lafiya wannan shi ne. a ƙarƙashin wannan da haka za mu ga cewa makircin da aka fara shiryowa wanda magana ce ta fulani aka zo aka fara yi da sunan cewa fulani ‘yan ta'adda ne ina so a nan wajen akwai wasu gwamnoni guda biyu da suka yi ƙoƙari kuma kowa ya sani cewa wannan makarantar ɗabi'ar ta sunnar ta shi ne duk mutumin da iya abin arziki idan gaba ya zo ta yaba masa ta ce wani ya yi abin arziki wanda kuma i na tsiya to lokaci yana zuwa wannan makaranta za ta yi bayani sannan kuma tarihi zai ruwaito zai kiyaye akwai a gwamnan bauchi bala ƙaura Allah ya ƙara masa lafiya yanzu cikin abin da yake faɗa tare da cewa da harshen turanci ne duk da mun san akwai mutanen da ba jin turancin suke yi ma wasu suna ƙasashen faransa ne amma za mu saka ya faɗa ya ce gwamnan da ya fara yin wannan ya ce ɗan jam'iyyarsu ne jam'iyyarsu ɗaya ya ce amma ya fi son al'ummarsa da jam'iyyarsa ya ce ya kamata ya sani fa yadda yake ƙoƙarin cewa a tare ƙabila kaza a kashe shi ma a jihar shi akwai irin wannan nau'in ƙabilar tashi shi ma so saboda haka a irin wannan ne tare da ba murya zan kunna ba nake girma nake jinjinawa mai girma injiniya rabi musa kwankwaso wajen sanda yake da dama in irin wannan matsalar ta faru yakan tashi ya taka ya bi har wajen da abin ya faru ya gani da idansa da haka bari mu ji maganganun shi ƙauren bauchi mu ji abin da ya faɗa a wannan bidiyo nashi bari mu ji abin da yake faɗa something that is so bad that can direct, that can threaten our unity our hegemony you don't do it I must thank our chairman of the Northern Governors Forum at this occasion because we are talking of the use of media to promote peace and unity in Nigeria. I think he is a hero in that sense, Governor Lalong, which is diverse background, which is minority background, he is leading the northern governors with focus, with a lot of sense. You, the media, you must make sure you single out such heroes for promotion Not those people that were sick from Ekiti, or from uh, Ondo, that Fulani to leave their forest. Nobody owns any forest. The forest is owned by Nigeria. Under Section 23, 24, 25 of the Constitution, every Nigerian is free to stay anywhere. And let me tell you, nobody had the freedom of the tribulation of speaking To, wannan ita ce maganar mai girma gwamnan Bauchi wajen hatta abin da ya shafi constitution sai da quotation wani wato sakin layi ya faɗi dokar ƙasar nan. Amma mun kasa gane har yanzu yadda dokar nan take aiki ga mutanen arewacin Najeriya kaɗai, ba ta aiki ga raguwar sassan Najeriya a daidai lokacin da in ka haɗa ga baki ɗaya ɓangaren yarbawa da inyamurai. ɓangaren yarbawa fa bai wuce jihar neja ba ɓangaren baki ɗaya in kaɗa bai fa wuce jihar kogi ba fa ko jihar kogi wannan mun ji kaso na ɗaya na bayanin da yi bari mu tafi kaso na biyu cikin bayanin da shi ya yi bari mu tafi kaso na ainihin wato biyu cikin bayanan da shi ya yi Some of us told them with all modesty and humility. You are wrong. But the person that is most wrong is the governor of Benue State, my father and my colleague, Governor Otto. He started all this. If you don't accommodate other tribes, you are also accommodating your tribes in both in other places. You have so many tree people working in farming in Alkalori, farming in Kaba Balewa, farming in Bogo. Has anybody told them to go? They have not, because they are on inalienable rights over there. We have railroaded people in Bauchi for over 150 years, even before the birth of Nigeria. Nobody has talked to them. One of the, some of them have risen to become permanent secretaries in Gombe, in Bauchi, and in Borno. And now because the Fulani man is practicing the tradition of transhumance, pastoralism. You have been exposed to the vagaries of the forest, the animals, and now the cattle rustlers who carry guns, kill him and take away his commonwealth, that is the cows. You have no option but to, to carry AK-47 because the society and the government are not protecting him. This is his fault is the fault of the government and the people. You don't criminalize all of them because in every child there are criminals. If cyber crime is being practiced mostly by one tribe, you don't criminalize the whole tribe that they are criminals. We should be very sensitive. I'm happy with what the chairman has said. We have to be careful. And you as journalists, you must exercise restraint to wannan shine jawaban da shi mai girma gwamna yayi cikin harshen turanci wanda daga ƙarshe sako ne ya dunkule ya aika cewa gwamnan Benue shine farko ya fara yi sannan ragowar gwamnoni suka ɗauka na kudancin Najeriya ya faɗi cewa jam'iyyarsa ɗaya amma shi ya fi son al'ummarsa akan jam'iyyarsa don idan kana da al'umma kowace jam'iyya ka tsaya za ka ci zaɓe in ba ka da al'umma ita kanta ba wata jam'iyya da za ta tsayar da kai dan ba hauka take yi ba ta tsayar da kai babu amfanin da za ka yi mata ba zai taɓa yiwa ba ta kunga shi gwamnan bauchi wato alhaji bala ƙaura ya yi ƙoƙari wajen fitowa ya faɗi irin waɗannan maganganun haka ma mai girma gwamnan jihar kaduna malam nasiru shi ma ya yi magana ya faɗi irin wannan maganganun wanda ya yi cikin harshen wasu ga abin da yake faɗa abinda muke kira ga duk shugabanni gwamnoni da sauran shugabanni a ko'ina a najeriya shine su ma su fito su kare hakkin duk wanda yake zaune a ƙasarsu kowane ɗan najeriya yana da dama ya zauna ya aiki duk inda ya ga dama in ya karya doka a hukunta shi amma babu yadda za a ce domin mutane kaɗan na wani ƙabila suna wani rashin mutunci sai a ce duk 'yan ƙabilan kuma eh, in aka gansu a kashe su in aka gansu a kira su da wasu sunaye a tarihin najeriya akwai lokacin to duk da bai karasa maganganun nashi ba cewa a tarihin najeriya amma abinda shi mai girma gwamnan jihar kaduna malam nasiru yake magana shine dole ne ga ragowar gwamnoni su tashi su ɗauki mataki wajen cewa kowa a dokar ƙasar nan yana da ‘yanci ya rayu in ya tabbata ka karya doka ka yi abin da ba daidai ba a gurin a hukunta ka yadda doka ce ta zaunar da kai akwai kuma dokar da ta tanadi in ka yi abin da ba daidai ba a hukunta ka amma ba mu san yadda aka yi ma ta yadda kawai ake yin hukunci ga wasu mutane wasu mutane ba a yin hukunci wayannan su ne gwamnoni guda biyu a yanzu da muka ji a waccan matsalar da wannan matsalar sun yi magana da haka muna musu fatan alheri maganar da suka yi a madadin al'ummarsu kuma wannan shi ne abin da ya kamata a ce sun yi yanzu muna bin bashi ga duk wani gwamna a Najeriya cikin shawarwarin da zan bayar don wannan matsalar wallahi in ba manya sun shiga cikin ta ba wallahi ba za ta tsaya ba kuma za a ci gaba da amfani da ita ana yamata ƙasar to tun kafin abu ya kai ga lalacewa mu idan ya faru za mu fito mu faɗa yana ciki shi ne duk mutumin da ya bar arewacin Najeriya ya shiga kudancin Najeriya daga ran da ka riga ka haura gadar kogi ka shiga kowa ya sani wallahi daga nan za a fara tiritin ɗinka yadda ka san ka fito daga wata ƙasa ka shiga wata ƙasa kowa ya sani kowa ya sani in kai musulmi ne aka ganka da alamar musulunci a ce maka boko haram kai tsaye babu sarkawa yana cikin abin da ake yi idan motar ka ko lalacewa ta akan hanya a wasu garuruwan haka ake zuwa a ja motar a ɗauke ta kai tsaye a zo a gallaza maka wata irin tara dama manufar shi ne a wahalar da kai kai za ka ga akwai dokoki da ake kirkira fa wa'annan dokokin suna aiki ne ga al'ummar mu da suke zuwa yankunan ba an kafa dokokin ba ne don dokar ta aiki ga kowa da kowa haka ake yana ciki ‘yan iskan gari ne fa za ka zo kana gini ko kana wata sana'a kawai sai su zo su aikinsu sai ka ba su nasu wanda su akwai mutanensu anan sai mutum ya sai fili ya fara gini ya ga ba wanda ya damu da shi amma san kana siyan fili za ka yi gini sai ga wasu 'yan iskan gari sun zo sun ce maka wai dole sai ka dinga ba su return kafin ka yi gini kuma za ka ga basawa su haka al'ummanmu suke ma haka a wannan yankunan ana ganin cewa kai aiki ma mai mutunci in kana yankunan baka isa kai ba su ya kamata su wannan yana cikin abin da ake mun faɗa a nan gurin muka ce ga motoci na luxurious daga mafi yawanci ba mutanen mu bane ke da mallakin motocin mutanensu ne in ka zo ka shiga sana'ar in motar ka ta tashi daga nan ta kudanci za ta je da fasinja amma ba ta isa ta dawo da fasinja ba in ma ba kai sa'a an kona motar ba in ka motar ta dawo empty ne ma kai sa'a amma in ba sa'a ba da sun gane mai wannan motar daga arewacin Najeriya yake musulmi ne to banka mota wuta za su yi sannan yana ciki abin da yake ainihin wato faruwa kamar yadda na faɗa mafi yawanci hukumomi sukan kirkiri dokoki ba don kuma kawai don su yi aiki ga al'ummanmu amma za ka ga dokokin ba sa aiki ga al'ummansu to jama'a matsaloli suna faruwa don mutumin da ya kalli abin da ke faruwa a yanzu ya san cewa abin da ke faruwa a yanzu yana da tada hankali zan ɗan sassaka wasu bidiyoyi cikin faɗace-faɗacen da aka yi kwanan nan ba zan saka duka ba don kada ya tashi hankalin wasu sosai yana ciki shine kwanan nan a kalla abin da ya faru a yan kwanakin nan akan abubuwan nan abubuwan da aka yi a ibadan ɗin nan jama'a abubuwa sun yi tsamari abubuwa sun lalace kwaran gasken gaske abubuwan da suka faru amma bari mu saka rahoton BBC kafin mu zo mu saka bidiyo bari mu zo mu saka rahoton BBC kafin mu zo mu saka a kasuwar da ke wajen birnin an samu rahoton salwantar rai da kuma rajin da kone dukiya wakilin ta ne kuma ya da wannan yanzu haka ne da sanda ya da na jirgin ruwa a kasuwar shasha kawai da a wasu gidaje da wajen wannan rahoton da ina ganin gidan rediyon boss of america ne suka ta nuna cewa gwamnan ya bada umarnin a dawo da doka da oda suka hana fita ta fara aiki ne daga karfe shida na yau na karfe bakwai da safe alhaji usman ya buɗe ne shugaban kasuwar shasha ya ce an bakara wajen kafa dokar da gwamnati ta sanya a aikin shasha sautin bai fita ko? sautin bai fita da kyau haka suka ɗauke shi wajen abin da ya shafi abin da ke faruwa amma kaji tun abu ya fara yana farko-farko kafin ya ɓaci ya kamata a sa dokar ta ɓaci sai da aka ji aka ƙonewa mutane gidaje aka ƙone kasuwa sukutun tun daga farkonta har ƙarshenta yanzu cikin abin da na gani na hotuna ɗazu police station ne fa amma na aka zo aka kawo gawowacin mutane masu yawa aka ajiye a bakin police station wanda sanda matsalar nan ta fara da gwamnati ta sa dokar ta ɓaci abin yana farawa da wani abin bai ɓaci ba ya kai ga haka amma ba a yi ba kaɗan daga cikin wato a bidiyoyin da suka ainihin wato wato faffaru bari mu fara kunna wannan mutane su ga abin da ya faru abubuwan da suka faru wanda ya kai ga kone dukiyoyin mutane da kisan rayuka abin ya yi muni kwarin gaskin gaske kullum muna faɗa cewa bai kamata ba rayukan al'umma da dukiyoyinsu ya zamanto abin wasa a ƙasan nan a ji mutum ya fito ya ilani ya sanar da ta'addanci ana jin shi kafin abu ya faru a ɗauki mataki ba za a ɗauki mataki ba sai al'amura sun zo sun lalace sun zama abin da suka ainihin wato zama sannan za a yi tunanin ya kamata bari a zo a ɗauki mataki wanda a lokacin abin zai zamanto wala ta hina manas ne ga wannan gaba wani mai amfani da wannan fahimta jawusa zuwa ne yawon yi kula layi

mai faɗa ka kake jin yarwanci me ce to kun je saboda kisan da aka mutane wani ya cewa to an karar da ga wannan wannan ita ce kasuwar sasa jihar oyo garin sasa jihar oyo inda ake faɗa tsakanin hausawa da yarbawa a yau juma'a a yau juma'a aka fara wannan fada da safe an kona gidaje da shaguna da motocin dukiyoyin arewa da hausa da yarba allah kaɗai ya san adadin mutanen da aka kashe nan shine cikin jihar kasuwa shine cikin kasuwar inda take ci da wuta dama bata wata biyu da ya wuce da irin wannan abin ya faru a garin ba an turo hukuma ta zo tun karfe takwas har kawo yanzu ko bindiga ɗaya ba su iya harbawa ba sun ce ba a ba su umarni ba don haka da din wannan abubuwa mutane mu don Allah ku duba ku yada to jama'a wannan kasuwa ce guda an kone ta urmus a kafin mu buɗe layi yanzu shawarar da nake da ita da kuma matakan da nake ganin ya kamata a ɗauka mataki ne kafar haka na farko mutanenmu da suke shiga kudancin najeriya sawa'un ɓangaren yarbawa ko ɓangaren inyamarai lokaci ya yi da in suna so a daina musu wannan kama karyar sai sun samar da haɗin kai tsakaninsu wanda da al'ummar da dama kanta ba haɗe yake ba ta da yaushe ana iya kowane mata irin wulakancin da ake so a yi mata ana iya mata kowane irin cin mutunci yanzu 'yan tanka wanda suke tuka tankar mai ai za ka ga masu open body ana musu abin da ba a yi ma 'yan tanka a zauna lafiya don me sai nan kowa ya san cewa masu tuka tankin mota kansu a haɗe yake ta yadda in ka taɓa na gabancin na arewacin najeriya ka taɓa na kudanci in ka taɓa na kudancin najeriya ka taɓa nawa na arewaci to gaskiya mu da suke zaune a wa'innan yankunan yana buƙatar sai sun samar da haɗin kai tsakaninsu wannan shine abu na farko abu na biyu yana buƙatar malaman addini dole sai an tashi an ci gaba da bayani wajen bayani ta ɓangare biyu jan hankalin gwamnati cewa duk sanda wannan abin ya faru a ɗaukan masa matakin da ya dace da kuma karantar da mutane wannan kuma ya shafi hatta malaman da suka fito na addini a waɗannan yankunan don abun baƙin ciki ya raba wannan mafi yawancinsa musulmi ne in an tayar da faɗa da sunan ƙabilanci, za ka ga musulmi ne zai zo ya kashe ainihin wato musulmi abin da zai faru kenan malamai su yaya ta karantarwa da faɗakarwa wajen hatsarin faɗa akan ƙabilanci. da kuma jan hankalin gwamnati wajen in wannan matsalolin sun faru to gwamnatoci su ɗaukar musu matakin da ya dace kafin abu ya dinga lalacewa sannan mataki na uku wanda ya shafi su kansu wato hukumomin ne irin matakin da gwamnan jihar kaduna ya fito ya bayyana matsayinsa da gwamnan bauchi bala ƙaura to wannan shine matakin da ya kamata naka yanzu tsakani da Allah lokaci yayi da ya kamata duk wani gwamna da ke arewacin Najeriya ya fito ya haddada mutanen nan ya tunatar da su cewa gwamnonin nan da suke bari ana kashe al'ummar su a can ya kamata su sani su ma fa akwai al'ummar su a nan da yawa daga cikin shugabanninmu suna jin tsoron su fito su yi magana ne ba don komai ba wasu saboda wani yana da tunanin zai yi takara zai nemi shugaban ƙasa nan gaba kuma kada ya zo yi maganar da nan gaba za ta ba shi matsala a ba ku kuke yawan karanta ba cewa qul lahun malikal mulki tutul mulka man sha'u. wallahi idan Allah ya yi sai kayan mulki ko ka faɗa abin da ya dace sai yi. idan Allah ya yi ba za ka yi ba ko ba ka faɗa ba ba kuma za ka yi ɗin ba Don haka gaskiyar magana akwai buƙatuwar gwamnoninmu ya kamata su fito su haddada mutanen nan su ja hankalin gwamnoninsu a can to yadda akwai al'ummar su a nan a can ma su sani yadda akwai al'ummar wata jama'a a can nan ma akwai alummarsu su to yin suna so a tsare al'ummarsu su a nan kada wani abu ya shafe ta to su tsare wata al'umma da kenan in aka ji gwamnonin ne suka fito suka fara magana da kansu yanzu to dole ba dan Allah ba gwamnonin nan ba za su dinga bari abin da ci gaba da faruwa a kasashen su ba amma in kawai mutanen gari ne za su ci gaba da ihu da hayaniya wallahi in sai dai mu faɗa kawai a babin sauke nauyin da Allah ya ɗora mana amma babu abin da zai gyaru kuma ba za su gyara komai ba wannan shine kiran da muke yi sannan abu na hudu yanzu mutanen mu idan suna buƙatar gyara in ba ku haƙura da wani abu ba za ku samu wani abu ba? mutanen nan yadda suke ganin cewa suna da wani amfani gare ku kuma akwai amfanin da kuke da shi akwai abin da ba za su iya rayuwa ba ba su da shi dole daga nan suke samun shi yanzu ya kamata ku yanke alaƙar kai duk wani abu daga nan arewacin Najeriya amma babban matsalan wancan rashin haɗin kan da na faɗa yanzu ana iya ɗaukar mataki a samu ɗaiɗaikun mutane su zagaye saboda su suna ganin su kuma yanzu dama ce da za su je su samu kuɗi ka je ka gama samun kuɗin sai ka samu a banka wa dukiyar wuta kamar yadda yanzu kaga an yi ko a tare ka a kwace kuɗin ko a kashe ka daga ƙarshe da haka mutanenmu wayannan su ne matakai guda hudu su samar da haɗin kai wayanda suke zama a yankunan nan tsakanin su na biyu yanzu duk abin da kuka san cewa ba za su rayu ba sai da shi kuma babu shi a yankunan su doga daga nan ake bukatar shi ku yanke kai abin yankunan su har sai an dawo an gyara matsalar nan na uku malaman addinin musulunci su fito su bayani wajen karantar da mutane hatsarin fada akan kabilanci tare da jan hankalin gwamnati in wani abu ya faru su ɗauki matakin da ya dace na hudu gwamnoni yanzu kowane gwamna a arewa ya kamata mu san matsayin shi akan irin waɗannan abubuwan da ke faruwa idan al'ummar da take can wajen jinsin kuɗaya addinin kuɗaya aka tashi ana kashe ta ya kamata wanda suke yin wannan kuma hukuma tana kallon su a can waɗannan gwamnonin suka zara musu ido ku faɗakar da su cewa su tuna fa cewa akwai yarjejeniya ta zaman ƙasa ɗaya da mutunta doka yadda wato suke so a tsare su da ke rayuwa a nan ta rayu cikin aminci ya kamata su tsare wata al'umma a can ta rayu cikin aminci ba tare da tsangwama ba idan suka fito suka fara yin wannan a matsayinsu na gwamnoni ina tabbatar muku matsalar nan za ta gyaru za mu buɗe layi mu ba da dama ga masu kira mu je menene ra'ayin mutane amma da wa'annan in ana so a magance wa'annan matsalolin wa'annan su ne shawarwari guda hudu da wallahi muke bayarwa akan wannan matsalar bari mu bayar da lamba mu ji mutane su kira menene ra'ayinsu akwai sifili takwas sifili uku bakwai takwas uku tara hudu sai biyar sifili akwai sifili takwas sifili shida takwas ɗaya ɗaya biyu shida sai hudu uku wannan ita ce nambobin da za a kira bari mu saurari mu ji menene ra'ayin mutane menene kuma fahimtarsu namba akwai sifili takwas sifili uku bakwai takwas uku sai tara hudu biyar sifili wannan ita ce namba ta farko da za a kira sai sifili takwas sifili shida takwas ɗaya ɗaya biyu shida sai hudu uku wannan ita ce namba ta biyu da za a ainihin wato kira Allah subhanahu wa ta'ala ka zaunar da ainihin wato ƙasan nan lafiya amma dai Hmm? kira na Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mai magana? wannan abin kamar sai ka dan kara shi mai magana eh, mai magana usman daga usman ne daga akure to malam usman me ke faruwa ne a akure wato akure da yanzu muna lafiya mu dai a yanzu dai mu dai muna lafiya kada na abin da ke faruwa eh, a yammaci wato generally mm. eh, Malam ka riga ka magana rashin haɗin kai. Hmm. Na mu mazauna kudanci. Hmm. Ba mu da haɗin kai. Babu. Saboda akwai son rai. Hmm. Wanda kowa ya ya zauna da kamar da muna zaman marina. ka san shi malam ba shi yana da wani matsala guda daya sai hmm. abu ya lalace ne yake neman ina dan uwana yake hmm. a zauna a gyara hmm. wanda yake abinda muke kama da shi kenan ana na gani. so secondly kamar da ka ta dokar kamar yadda ka nuna da shugabannin mu a arewa mm. sun yi sakaci mm. wanda yake dole ne su taso su nuna cewa suna kishin mu da muke nan su kare a haƙoƙin dole ne kasa da ta hada mu mm. bayan da za mu yi ko ba haka malam haka ne gaskiya ne saboda haka idan ƙasa ya haɗa mu dokokin ƙasa sun haɗa mu to ashe muna da hakkin mu zo mu zauna a ko'ina cikin ƙasar nan mu yi kasuwanci wanda doka ta tsara hmm. wanda yake ba mu da wannan haƙƙi a nan a nan ba ku da wannan haƙƙi ba wannan za ka tsaya bayar zai tsaya a gaban sosai ma kana warin kana warin dabbobi kana warin wane ne ya za ka zo ka faɗa masa abin da ka gara ma da haka shi ka zan masa ƙasa ƙasa ta sake shugabanku ɗan uwanku ya sa wahala a ƙasa saboda haka ka tafi ka ba su wanda yake ta kallo kuma ce kallo muna da matsala na sadarwa media kamar irin wannan ko kuma gidan jaridu da sauransu network ɗin kaman ba shi da kyau to ka canza shi mana kamar da shi in ce ka gani ko ya fi dama dama ci gaba malam usman so idan muna da matsalan media ko kuma yaya ta labaru abubuwa da ya kamata mu faɗi kare kanmu hmm. ko kuma muna da nuna cewa e muna da abubuwan da ya kamata mun san dokokin ƙasa ne mun san haƙƙoƙin mu sannan ba mu da media wanda za su yi mana wannan aiki to dole da za su samu matsala hmm. ba wai makaranta ne ko kuma masu ilimi ba mu da su arewa gaskiya ne amma muna da karancin waɗanda za su fito su kare haƙƙin ɗan arewa kamar yadda ka faɗi malam hmm. kayi misali misalin gwamnonin mu wani sauyin kwaɗayin zai je gobe ya nemi shugaban ƙasa yana jin tsoron kar a yi amfani da abin da ya faɗi a wurin kamfani gaskiya ne to yanzu malam usman yanzu daga ƙarshe menene kiranka to ni dai yanzu abin da nake kira a nan kamar yadda malam ya magana yadda da eh, jaddadawa a haɗin kan namu da yan arewa a nan kurmi hmm. sannan ba arewa kawai ba ba abin nufi ba nan kurmi mazauna nan kurmi kawai ina ji yawa kamar kishi misali yau kamar a ce zai ce bari a dakile hanyar kasuwanci tunda suna da bukatar wasu abubuwa namu hmm. mu taka mu wannan abun birki na zuwa wani lokaci mu gani shin ya za su gaskiya ne wannan abin da na sani ne wanda yake inda za mu yi haka to dole za mu cikin dansu duk wani rawan kan da wani bayar bayarabe ko wani mamari yake yi da shi wallahi wallahi na fi shekara talatin yana na. Anan wannan na sun wani abubuwa anan. sama da eh wato ka fi shekara talatin a da zai na gane saboda haka saboda haka duk wani sukar nasu na wani tuwai a'a menene suke nufi menene suke nufi ni a gabana a gurina a gabana kamar yadda ka ajiye takarda a gabanka haka nake kallon su ka ce hayar hayarbanci kana ji kenan eh to wannan dai kaman wannan kuma za mu kawar raha ciki kenan wannan wani serious issue ne malam na gane wannan ni ban taba fitowa irin wannan media ba hmm. amma wannan abu ne dole ne in fito in wannan magana to daga karshe menene kiran ka malam usman eh to malam ka riga ka kira malam ka yi kira muna muna maka fatan alheri malam muna ne malam muna ne muna son haɗin kai hmm. to muna fatan alheri malam usman da wannan gudunma Allah ya saka barallah assalamu alaikum alaikum na me magana sunana Sanus Ahmad to malam Sanus Ahmad muna jin ka malam muna muku fatan alheri Mm. kuma Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya riko da hannunku wajen wannan fadakarwa da kuke kokarin yi dukkan abin da ya taso a cikin al'umman amin amin malam sulusi eh malam dan dai wannan fadakarwa ce ake amma mara abin yana da matuƙar batare. Mm. yanzu kwanaki abin da ya taso na kuka shekara kuka sheka ko mati ma kuka sheka ko mati kuka dai to malam kaman kace hmm. kuka sheka na ta kore hmm. eh eh shi shi na sauko saukoto ba hmm. lokacin da malamai suka tashi wajen fadakar da gwamnati cewa ga abubuwan da suke tasowa kuma akwai abin da zai iya faruwa nan gaba domin wannan abin da yake yana zagin musulunci ne da kuma musulmai kuma abin hama da kuma sirkin shugaban kasa. Mm. Kaga sai garba shehu ya fito ya wanke shi ya nuna cewa duk ɗan Najeriya yana da ‘yanci ya rayu inda yake so. An yi haka gaskiya. Yawwa suka nuna cewa abin da ake yi ba daidai ba ne ba kamar musulunci yana nuna zai kai mai hari ko wani suka nuna dai ba su ji daɗin abin da malamai suka ba suka fari ma malaman musulunci baya. To amma yanzu wannan abin da ke faruwa malam ta kusan kwana biyu za a shiga na uku ana cin mutuncin mutanen arewa ana kashe su ana ƙona dukiyoyinsu amma har yanzu ba mu samu wata sanarwa ba daga gwamnatin tarayya ta nuna baƙin cikinta ko ta kai ma al'ummar nan gudunmuwa na kare rayukansu da dukiyarsu. Hmm. Abin yana nuna mana dai kamar mu 'yan arewa ba mu da wani 'yanci a Najeriya ko an kashe mu an lalata dukiyarmu ba mu da wanda zai tsaya ya jagoranci al'amuranmu ko ya nuna baƙin ciki akan abin an taɓa mu. yanzu wallahi malam ina rantse maka da Allah da mutum ɗaya aka kashe a kudu a arewa ɗan kudu wallahi ƙasashen waje ma sun yi ta sun ce an yi ta'addanci amma ga shi wannan cikin kashin da ake wa mutanen arewa har yanzu shugabannin namu ma na najeriya wanda su wakilanmu ne har yanzu ba su ce komai ba to mu dai wannan abin da za mu ce gaskiya muna bakin cikin wakilci da wakiltar da shugabanninmu suke mana domin har ga Allah ba sa nuna damuwa A rayuwar rayuwarmu da dukiyarmu har da Allah hmm. magana ta gaskiya abin yana mana bakin ciki yana fata mana rai to daga ƙarshe menene kiran kamalan sunufi? to har da Allah kira na dai tun da dai shuwa gaba ne Allah ya ma wannan nauyi ya kamata a nu abin sala kamalan sunusi salula taka tana da Ewa yana tare da kuma malam yana jin. To ina ji. Hinda eh, sun ce ƙasa ɗaya ce al'umma. Ya kamata duk adalci kamar yadda ya ɗakunan a karatukanka. Adalcin da za a yi ma wa'ancan a yi ma wa'annan. Mu dai ba bakin haure ba ne ba. yadda ke yan Najeriya haka muke yan Najeriya ya kamata duk matsalar da ta taso ta taɓa mutunan kudu ne ko mutunan arewa shugabannin mu su ji tsoron Allah wannan jagoranci da Allah ya ba su kuma su sani a zai tambaye su su ji tsoron Allah su tsaya a kan haƙƙin kowa a kare mashi haƙƙinsa da mutuncinsa hmm. kuma muna nuna bakin cikin mu akan wannan abu da ya faru muna fatan mutanen mu da suka rasa rayukansu Allah ya karɓi su. Amin amin amin amin. Wa'anda kuma suka rasa dukiyoyinsu Allah mai da musu da mafi alkhairi. To amin amin. Wa'anda suka ji raunin nuka Allah ya ba su lafiya. To amin amin malam. ko kuma da kuke bada gudunmawa malam Allah ya riko da hannu. To muna godiya malam su, musu Allah ya eh, saka da Allah ya taimaka ya Amin amin amin. Assalamu alaikum. Na'am, kwace magana. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Alaikum assalam wa rahmatullah. Wace magana? Mana ina ne? Kana magana da Muhammad da mu ce da sauri. Muhammad. Kana magana da Muhammad da sauri mana. To malam Muhammad muna ji. Sai da sauri. To muna ji malam Muhammad. Malam na farko shawara da zan ba da cikin nasan cewa abu wa'annan mutane da suka kana ji na? Muna ji. Talaka tare ni. Ana tare da kai ana ji. To ana ganin baka ji Malam Muhammad sai ka sake kira. Wa'anda suka ran su Malam Allah ya gansu. To amin amin amin. Sannan abu na biyu sannan abu na biyu da zan gane shi ne ana jin kamala muhammad abu na biyu da zan gane nan shi ne malam game da shugabanninmu da suke cikin mu a ɓangarenmu na ɓangaren arewa hmm. kamar abin a kai magana ya zan ce kamar balakaura hmm. sannan kwankwaso shi ma Allah ta kamata ya ɗauki kan namiji ne. Hello? Muna jin ka Malam Bala, Malam Muhammad kai. Yawa. Wa'annan mutane da suka aikata mana irin wannan abubuwa a wuraren su malam mu ma kamar ƙarfi ma akwai muna irin wannan mutane. Mm. to malam muhammad kamar fa layin naka yana da muskila kamar layin naka yana da mushkila malam muhammad assalamu alaikum assalamu alaikum wace magana assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum na'am wa alaikum assalam muna ji ana zuwa ne a'a Ya mana alama ne wala <laughs> mu'awai muna program muna program kama goma kasan mai ake yi assalamu alaikum wa alaikum salam wa ke magana malam kana magana da Abdullahi al-Ikara suyudi malam Suyuɗi, muna jin ka gare ni kana mara karamar hukumar zuna to malam Suyuɗi, muna ji a malam wai da Allah wannan abin da yake faruwa mm ana ji muna ji wai shi shugaban kasar nan namu ba shugaba ne na dukkan ƙasa gaba ɗaya ba to wallahi wannan tambaya ina ganin can ya kamata ka wurga musu ita ne to su malam ni abin da nake gani mm. shi yanzu duk abubuwan da yake faruwa bai sani ba to wallahi ni ma ba zan iya sani ba ya sani ko bai sani ba ina ganin da za da za ina ganin malam ka san san da ya rashin lafiya ana ta wani jita jita hmm. na cewa anya ya ma mutu fa ba shi bane ya dawo wani ne kawai suka samu da shi yake mulkan wani albashar daga sudan ko yawa eh malam hmm. to ni sai nake ga anya wannan magana ba haka take ba a'a kai dai da zaka yi tambaya abin da ya shafi karatun da aka yanzu wata shawara zaka ba wata gudunmawa zaka bayar to gudunmawa da zan bayar ni kaina wannan tambayar da kake ni ma ban san ta ba wallahi kaga bai kamata in bada amsa akan abin da ni ma ban sani ba eh haka ne to ina jin ka to amma sai nake ganin shi kamar ya ware arewa ne yana mulki yana mulki ne a kudu a haka kake fahimta ke ne yawwa abin da nake gani kenan to yanzu mene gaba ɗaya gaba ɗaya ƙabilar tashi da ya fito daga ciki yana ma nuna shi ba ɗan ƙabilar bane wato ba ta su yake ba ba ta su yake ba kwata-kwata to yanzu menene kiranka kuma menene shawararka shawarar da zan bayar makusanta kusa da su mm. masu iya faɗa musu da su mm. ba ma shi kaɗai ba har da gwamnoninmu hmm. da Allah su musulmai ne hmm. ba su ji tsoron Allah su sani cewa akwai ranar da za mu bi gaban Allah hmm. wanda duk waɗannan abubuwan da suke faruwa ba wasu da wani uzuri da za su kawo sabi za a yi tsakanin bayi kuma gaskiya irin wannan tafiyar Yau ya su tsira gaskiya. ya su tsira ko? Gaskiya in dai ba su gyara ba. Ta haifa lalata ta Allah ce ka sani ko su shiga aljanna ko ya shayi yawu. Wato na ji ka yi dariya irin wato ba zai yi waɗannan kenan ko? <laughs> Eh? eh? Wala garaji na. <laughs> Ina jin kamala su yi To gaskiya waɗannan abubuwan abu ne wanda mara hankali da mara tunani ma sai ka ga abin kamar kai shi bari zai Shi ne na ce daga ƙarshe yanzu me ya kiran ka ko me shawararka. Kuma gaskiya mutum ne daga sani biyan abin da zai faru yake faruwa a ƙasan nan gaba ɗaya ma sai ka rasa me yake damun ka. Mm. Abin ya yi yawa. Ana tuma musulmi kashi ana tuma zarafi. kuma da namu musulmai ne kuma suna ba ɗaya ma ba sa son su nuna su musulmai ne kuma mu da muke da yawa a ƙasar nan mu muke da rinjaye to malam suhudi yanzu na ce yanzu menene kiran ka yanzu malam suhudi ko menene shawara ka shawara da zan bayar a nan babbar shawara da kawai su ji tsoron Allah da yake nan mu'amalar da mutane za mu zo insha Allah ba da daɗewa ba za mu yi program akan abin da ya shafi siyasa da izinin Allah a jiya mun yi magana da wani babban ɗan siyasa a jihar Sokoto ya ba da shawara cewa yana gani malaman addini dole su shiga harkar siyasa assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam na'am Sunana Aliyu Muhammad daga jihar Sokoto. To na Aliyu muna jin ka. Malam Allah ya saka rayuwar. Amin amin amin amin amin. Kuma Allah ya fito da gajiya. Amin amin amin amin amin. Daga kuma kasantuwar kasuwa al'amuran al'umma da addinin musulunci yana gaba da komi a rayuwarka. Da ko ba kuma sai ga wannan matsalar ta tunkari ƙasa ko kuma take tunkarar ƙasa kusan tun daga inda an ta fito sun sala a matsayin na ƙabila fulani yanzu kuma ta sauya salo ta ɗin salon na biyu na ke dai a takaice magana da ita ce hausa fulani gaba ɗaya aka yaƙi da su. Hmm. duk wanda ya kira za a ga galibi ana magana shugabannin musu tsoron Allah. Galibi yan siyasa mu tsakanin da Allah mu haka mu adalci mun sani cewa babu abin da a gaban ci illa mulkin su. Ba wani ita yanzu ya nuna siyasa matsayi na musulmi cewa ya ji Allah ya kwatanta adalci ya san cewa akwai al'ummar da sun ka zaɓe shi wanda sun yadda wakilta matsayin jira ce musamman in sanata haki ko kuma ɗan majalisar tarayya illa malamai saboda haka dole malamai su gane cewa babu wanda ka yi duk wanda a musulmi bai yin magana akan malamai don cin zarafi ko wani abu muna magana na akan malamai su dawo inda an ka hito su koma ga turban nan da an ka hito ta magabata don don saboda ceton al'umma su da addinin su ba yadda za a yi ƙasar mai yanzu lafiya haka yanzu kowa ya ga lokacin an so zanga-zanga yan sa malam rosas ba malami addini na ba ko addinin kirista ba malami ba amma ya tashi tun daga ƙungiyar izala ta mu ta kaduna ƙungiyar izala jos ɗariƙar tijjaniya ma maulidi na ƙasa gaba ɗaya ce ya yi shi ne purposely saboda ya faɗa masu shugabanninmu cewa ƙabilar inyamurai shi yana da fahimta cewa tabbas sun faɗi al'umma mu lokacin da aka zanga zanga ƴan kuma ya faɗi cikin gaba ne cewa ƙabila inyamurai kusan miliyan takwas zuwa gaban ya arewa idan rota zai yi siyasa da manuha ya tashi tsaye goyon yanke arewa ya ya tunkari shugabannin addini shi yana da fahimtar cewa shugabannin addini ne na ƙungiyar addini su ke da buƙa da lama wurin biyu al'amuran al'ummarsu shi karan yana ganin cewa hatta 'yan siyasa jagorori suna ansa kiran malamai ne ba wani su ake ansa da kira ba sai dai kiran malaman ake ansa ya zo wurin malaman mu yana roƙon su da cewa da Allah su roƙi al'ummar mu cewa abin da ya gabata a yi hankuri kada ya zama abin ya ƙarfe ya zama fitina ta ƙabilanci don kada arama To idan roƙi zai irin wannan tunani malam babu waɗanda ya kamata a tafi yin da wannan tunani kamar jagoran sana'ar shi. Hmm. Wala ni ko wani da 'yan siyasa mu matsayin tabbata ƙiƙa suna ta ne. idan dai za a dubi lokacin kamfe a ce an yi zaɓe ƙungiya membarin ta gaba ɗaya ya koma ala iya a zo a ayyana sunan wani mutum a ce a jiha mai ƙuri'a yanzu ni na san sanatar jihar kebbi da yi takara da wani sanata kirista zaɓen da ya gabata da wa'azin ƙasa wanda aka yi a yawu da dab da zaɓe ina da in insha Allah duk wanda ya zo a ya san cewa wannan wa'azin ya yi tasiri wurin ganin cewa wannan sanatar ya ci zaɓe. to amma da ƙungiya ta yi kira aka zaɓe shi don kada musulunci ya tsakanta ga hannun kafirci kada kafiri ya kada musulmi a jihar sai da zaɓen sanata shi kuma sanatar musulmi wani wakin cewa a da musulunci mm. a to abin da ya rage malumin da suka yi kira ga mutane da cewa ko da suna da tunanin cewa zaɓen kirista ko zaɓen musulmi duka ɗaya sun kai kira ga yesu da cewa su biyo su zaɓi musulmi yan'uwansu ko kuma haka yanzu haka su adda haƙƙin su dawo su yi kira ga shugabannin yanzu da ke al'umma su zaɓa su gane cewa akwai wasu al'umma wanda suka tsinta hmm. kuma tsakani da Allah kowa ya san ya san 98 wadda an sai zaɓe ko kuma 99 an sai lokacin da kusan da lokacin nan ta fi sai ta fi biyu wata ɗaya wata biyu za a ga an sai sai uwan wasu ƙarnanni wasu an tattare su a zo da su ba wata suna ta arewa da ba a aiki gawa da ƙarshe Najeriya ta yi matsayi cewa ɗauki 'yan takara guda biyu duka a ba jam'i manyan gabani na Najeriya da PDP da APC daga lokaci kamin su juya ta koma ANPP. Aka ɗauki 'yan takara guda biyu dukkanin su Kirista kuma daga ƙasashen yarba aka ba Olufalaye jam'iyyar APC aka zo aka ba Olusegun Obasanjo jam'iyyar PDP. Wanda ya wajabta da zara an cewa ƙuri'a an san cewa ƙabilar yarba su za su mutu Najeriya wannan lokaci. To su suna da fahimta don duk abin da suka suna yi da manuwa. Idan wuta ta yi wuta suna da ido cewa wancan lokaci tun da sun yanka sun da jini. to ta yanzu suna ganin cewa kuma da wannan hikimar za su tashi kwata mulki jami'an arewa amma shugabannin mu na arewa sun ɗauka cewa kawai in ma don tsoron cewa gobe kar su fito a ce ba a zaɓen su a yankin kudu kuma suna ganin mulki kawai ba su da kabi da ganin cewa Allah shi ka da mulki wannan ayar kawai ana jawo ta wurin kamfe in an zo inda musulmai yan uwa amma dai a aikace ba a yarda da wannan abu ba ba a jira wannan ba saboda haka gaskiya magana ni kira na malamai da sun kai kira ga wancan lokaci an kai zaɓe ya an yi program so dubu in kai ta yi wani in inda zan buga waya ya yi malamai su zan fara kira gare su cewa su yi tsoron Allah su dawo daga kurakuran da sun kai domin an tafka kurakurai kowa ya sani ban man cewa na saurari jawabin da mal abakar duro ya kwanan baya a kan matsalar rashin lafiya ta shugaban a tsakani da Allah kuskure ne da shugabanni na addini cewa shugaba yana da wata rashin lahiya. mu da bayanin da ya iya a akwai matsalar cewa shugaban Muhammadu Buhari ya samu matsala ta rashin lahiya amma kuskure ne a ce daidai da wannan lokaci kuma a ce kungiya ta yi matsaya a jihar a ga mutumin da tabbata ita an san cewa ya samu wasu nakasin na da zai samu ƙarfin gwiwar making decision making inda ake buƙata ba don a mulki ƙasar nan ƙasa ta mai ɗimbin tarin al'umma na yawan al'umma da kuma tarin ƙabilanci da bambanci da addini tana buƙatar mutum mai ƙoshin lafiya wanda a da muna fata da addu'a Allah ya kara mai lafiya ga kido kuma Allah ya ba shi iko sauke nauyin da an duka yi amma tsakani da Allah malam maluma su fito su sauke nauyin da an gaban su yadda aka yi lokacin yadda kantoto ce kan rayuwa ta Allah kashe ta Allah kwaci dukiya al'umma idan ba su yi ba wallahi malam za a ta lokacin da malami zai zo ga wani wuri ya yi wa'azi da kyama a tsinda sai a taimako wani abu shi aka kyama kawai wallahi mutane za su yi rukuki da zuwa su ba mu fata amma ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya karkata malaman mu wancan tunanin da suke cewa wai kira irin wannan wai sauka na daga manhaji na ahlus sunna tsakanin da Allah wannan magana bai ma dace a jikar ga malaman sunna duk wani malami na Najeriya domin idan kana da imani da yin cewa ka da abin da haka shi yasa ka iya ta malamai su bar jaha jaha a yi wa'azi a kan cewa a wani to ta ya za a yi a ce kuma kira ga wani cewa a ji tsoron Allah ya sauke nauyin da abin da gare a ce kuma shi a hawa da yanzu muna fata da addu'a ubangiji Allah subhanahu wataala ya samu ya taimaka ga wannan nauyi da ta ɗauka Allah ya kare ka ga dukkanin wata masira da za ta iya tunkara ka kuma Allah ya sa wannan aiki ya zama sanadiyar tsira a gare ka ɗan uwanmu da suka mutu a cikin waɗannan fitintunu don ba a san adadin abin da ya mutu ba duk wani kiyasi da wani zai yi ce. daga wannan bidiyon da ka gwaji tun daga mutane na rubu suna ruga da gudu suna cikin hakukuwa wani maciji ya ci zai mutu wani ya faɗa ruwa ya mutu wani ya tsokan ya faɗa wani gida na wasu ƙabilar da ka nema ne su kashe su saboda haka ba a sa arzikin bai mutu ba amma muna fata duk wanda Allah ya ajira wata cikin wannan fitina Allah suwa da wata ala idan zai mutu ne Allah ya anshi shahada shahada ce Allah ya sa aljanna ta kasance ba kuma dukiya da an karanta kuma Allah ya maye musu dubinta assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh to muna godiya malam Aliyu Allah ya saka da alheri a jama'a wannan wannan makarantar jama'a ba tana kira bane zuwa ga kabilanci a'a. manufar wannan karatu shine shugabanni su tashi su abin da ya kamata kafin wasu yankuna su ɗauka shine idan alaikum assalam malam muawiya ka dawo kenan to na muna jin ka malam muawiya yawa kallon an da tambaya kan abubuwan da ke faruwa a Najeriya. To, ko dai za ka yi ƙarin bayani ne? Ƙarin bayani su a kan kalla amma a kuma a yi tambaya. Mm. wai shi shugaban kasar nan social media shi ko kuma masu kai mata labarin suna kallon kai a wanda ke faruwa na matsaloli a arewa ne wanda ko ya to wallahi wannan ina ganin wannan sakon naka za su bi wallahi malam abubuwan da ke faruwa irin cin kashin da ake wa addini ana yi mana mu'amala ta 'yan haya da 'yan gida. Mm. kuma daga ciki akwai matsalolin 'yan siyasa namu gaskiya ne wani ɗan siyasa wancan lokaci ban manta irin waɗannan matsaloli suka faru ɗan arewa ne ya je kudu saboda wannan matsalar da yake lokaci ne yana da guyi na wata takara gaba amma yanzu in haka ta faru sau ɗari in ba lokacin kamfe ne ba wallahi 'yan siyasa ma baka jan bakin su wani zai fito ne daidai lokacin ya yi magana saboda manufar shi ta siyasa hmm. wallahi kashi tas'in cikin ɗarin su ba addinin nan ke gaban su ba maslaha kansu suke amfani da yi. al'umma ba kuma shugaban ƙasa ya kasa yi abin da ya kamata don duk najeriya ba mai ƙarfin iko ga wannan sama da shi amma da yanzu a ce ɗan har ne aka kashe mutum ɗaya a arewa da kanshi za ka ji ya Allah wadai ba wani za ka ji ya ce shugaban ƙasa ya Allah waɗe ko ne. Gaskiya ne. A matsayin shi na musulmi kuma ɗan arewa. Haka na samu na. Allah ya sa su gane. To yanzu menene kiranka ko kana da wata shawara da za ka bayar? ga jama'ar gari gaskiya shawara ta ga jama'ar gari duk musulmi an san ki zaman lafiya hmm. ita kuma gwamnati ta yi abin da Allah ya ɗaura kan gaskiya ne don muddin irin wannan tana faruwa kuma gwamnati ba ta ɗauki wani mataki a kai ba daga ƙarshe ba a fata jama'a gari ne za su ɗauki mataki da hannunsu kuma kaga kamar yadda aka fara yi a kano sai a ɗauki matakin da bai kamata ba ta inda bai kamata ba yanzu wannan lokacin da matsalar yan sassin nan ta taso ba dan da Allah ya ce maka kuka kama faɗakarwa a kan wannan ba wallahi matsalar nan sai ta zo ta zama matsala addini haka da gaskiya ne inda zai kamata a ce ba sai ta je lokacin amma da Allah ya taimaka karin faɗakarwar da kuka yi wasu daga baya sun ga amfanin abu. Gaskiya ne. Malam yadda kake kokari akan sha'anin al'umma da addini Allah ya kama ma ya ma kariya wallahi a Najeriya dai wani malami yanzu ban san wanda ke irin aikin da kake to Allah ka sa ya zama dan Allah muke abin malam ma'auya. Amin amin a karfin Allah ya tara mu a lada ya haɗa mu aljanna ce da su gaba. Ina godiya malam ma'auya Allah ya saka da rai. Amin amin a karfin Allah ne ma na gode. To shi ke. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Rahmatullahi Wa barakatuh. ke magana? Wadda Ibrahim ne Abu Ubaida daga Funtuwa. to malam ubaidullahi muna ji ga wata malam wannan karatu da aka yi tsakani da allah ya mana ya samu zubda hawaye sosai saboda abubuwan da ke faruwa na'am to malam tsakani da allah abin da zan ce a nan a ni dai a duniya muna ɗan bibi a musan wace irin gwamnati ce ba wadda za a ce wannan wawuyar gwamnati ce wadda ba ta bukata al'ummarta kamar gwamnatin Najeriya musamman a ba a ce ya shafi 'yan arewa. kai kana ganin akwai wata a ciki kenan gaskiya akwai wata saboda malam idan ban manta ba a baya shekarun baya lokacin mulkin obasanjo hmm. akwai lokacin da irin haka ta dinga faruwa a lagos da ibadan da inani inda aka dinga kasa yan arewa da dukiyoyinsu da ababen hawansu sai da in ban manta ba akwai lokacin da sai da aka yi kusan kwana uku ana ma yan arziki irin wannan kisan gilla mm. amma a lokacin udarin da rami za mu ce to wanda ba namu bane shi ke akan mulkin kasar Najeriya ba a ɗauki wani mataki ba Dan bambanta a lokacin wannan Bola Tinubu shi ne gwamna a Lagos so a lokacin da aka yi ma yan arziki irin wannan kisan gilla kenan to kuma babban damuwar malaman addini su ne waɗanda za ka ga tun lokacin da fitina ta taso malam su za su nusar da al'umma da gwamnati cewa ga wata fitina mai tasowa wadda ya kamata a ce tun da wani an yi amfani da ƙarfin gwamnati an kashe wannan amma gwamnatin najeriya ba ta yin hakan musamman a ce ma malam abu ya shafi 'yan arewa to yanzu malam ubaidullahi menene kiranka da kuma shawararka daga ƙarshe yanzu shawarar da zan bada a nan hmm. mu kanmu madu'a hmm. ya kamata a ce um, mun samu yadda za a ce muna yin magana da yawu ɗaya hmm. saboda misali su yin ɗauki mutanen kudu za ka ga suna da ƙungiyoyi waɗanda wasu daga irin unguwanni haka da coci-coci nasu suna da ƙungiyoyin da suke initiating wanda za ka ga suna da ƙarfi Wanda za ka ga suna fosin shugabanninsu ko malamansu na addinansu wanda za ka ga dole ce sun matsa ma gwamnati ta yi abu. Hmm. Domin ka ga muna lakin irin wannan a arewa yau a ce da malamin addini ma wanda ake kallo shi ke da mabiya idan yau zai fito ya ce ga wani abu wanda shi ya kamata. Hmm. ina mai tabbatar ma malam waɗansu daga cikin almajirai ana tashi shi ya ga sun haya ana gaba da shi ya shiga siyasa ya shiga gwamnati to wannan kuma ya alaka da rashin haɗin kan da kamar sai bayani a kai a cikin wannan kenan. Mm. to ko kuma kiran da zan yi shi ne ga akwai waɗanda suna yi malam sai ka sun ɗauko matsala gaba ɗaya ba su faɗaɗa su ba to sai ka ga sun danganta ta da shugaba shi kaɗai wanda kuma shugaban da yana da waɗansu wakilai waɗanda ya kamata a ce su ma kamar misalin wannan abin da ke faruwa ka kamar gwamna na kaduna da na bauchi ai sun yi magana kan wannan matsalar mm. amma ne sauran gwamnonin da su ba su haɗin kai ba yadda za a yi shawo kan matsalar to wannan shi ne babbar damuwar mu kuma to ba komai malam muna godiya malam ubaidullahi Allah ya sa ka da alheri Allah ya ka shi lafiya to muna godiya assalamu alaikum fi suwa, malam, yi ilo da ya sake dawa. To malam muna ji. a ƙarshe shawarar da zan bada hmm. tun da duk an gwada wannan demokarasiyya da constitution din nan duk abin ya ƙi yin aiki to ina ganin malam hmm. a ɗauko alƙur'ani da sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musulmi a dinga musu aiki da shi a yake musu hukunci da shi daga mutum ya yi abu kaza a ɗauko ƙur'ani da sunna a duba hukuncin shi kaza a yanke mai hukunci hmm. kuma hukuma ta tabbatar ta zartar da wannan hukunci hmm. su kuma kirista su kuma a ɗauko bible hmm. su ma a duba a yanke mai hukunci da shi ko a zauna lafiya a ƙasa ko ina ganin malam da za a jaraba wannan na wata biyar sai an samu canji a ƙasar nan insha Allah to wannan fa shine wannan fahimtar amma wannan shine abin da Bahaushe ke cewa wai uban ku turu ya kaɗan <laughs> akwai abin da ake jirgin jimin nan da kaga ana haɗawa tijar su dama daga ƙarshe faɗa da addinin da kai kake cewa ne a ɗauko littafin addinin a aiki ne shi eh, ina jin ka eh, sannan shi wannan na kan saman mm. mun daina mai wuyan saboda me ai duk abin da ya kamata muna mai da muna mai muna mai abin na shi yayi yawa a ku dinga mai uzuri ku ci gaba da masa addu'a ai shugabanmu ne kun ga al'amari na mulki yana da wahala gaskiya eh addu'a dai muna mai addu'a eh to har yanzu ma ku ci gaba da ai yana daga cikin haƙƙin da yake da shi a kan ku kar ku janye ku ci gaba da masa addu'a in kai masa addu'a ta kirki Allah ya karba dan kasar ta jaru in kasar ta jaru Ba ta hasara kai Eh, ban yi asara ba na an ci riba mu to kaga rashin gyaruwar kasan ai shi ne rashin cin riba ko eh. to muna kira a ci gaba da yin addu'o'i na alheri ga shugabanni Allah ka ba su ikon sauke nauyin da aka ɗora musu amin eh to muna godiya malam eh, malam Allah ke mace ku Allah ya sa ni zan to na gode na gode. assalamu alaikum assalamu alaikum Ana gafarta malam barka da Mai magana? Zulkarnin Adam ne daga Yawu. To malam Yunusa muna jin ka. Malam Allah ka muku da alkhairi da To amin amin amin. Da kai da malam Shek. Lawal Abubakar. Limamin hmm. taron gaskiya kuna kokari wurin nuna damuwa akan mutanen Arewa. to Allah ka sa ya zama dan Allah muke al'amuran nan malam sun ce mu ko kuma wallahi ba sa kishe mu mm. dalilin ana anan kuwa shi ne abin na dan fahimta kwanakin mm. da ba ta tare aka keta abin abinda ya kama wurin kida daukan aiki saboda jan samun shi kanan jiya malam da aka suka cikin fasta wallah malam inda za ka bi listin nan sai ta goyin su abin da za ka sha abin da sai abin ya baka mamaki hmm. sai ka ce wai aikin da aka ce za a sosa na yan najeriya sin kudu ne kawai aka yi providing a duki shi ko kuban da ajiyar hmm. idan kai ta goyin su za ka kafin ka ga nan bahaushe abin ya baka mamaki hmm. wallahi malam sai dai kawai kai ta ganin sunaye ga sunan da gani ka san sunayen an kudu hmm. abin da ba a cewa kuma sai dai kawai a cewa malam hmm. Allah zai sa mu dace. to amin to daga ƙarshe malam menene kiranka daga ƙarshe kirana a nan shi malam ne kawai the best police ne kawai mun ta addu'a Allah ubangiji da za a mana shugabanni na ƙwarai to amin to amin amin amin insha Allah za mu zo za mu program akan abin da ya shafi al'amari na siyasa da ya kamata malamai su yi ta'amali da siyasar nan sannan ya kamata mutanen su gaba da yin siyasa ba su da manufa haka muna godiya malam Allah ya saka da alheri to to to to shikenan assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam wa alaikum assalam to malam kaman kana saurara ta can malam assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa akwai makallau barka da waraka me magana Usman Suleiman daga Zaria to malam Usman Suleiman muna jinka shawarar da zan bada akan wannan abun da kuma mahanga ta dan karamin tunani na shine ya kamata a kuma mu hankalta shi yana mulki abu ne na wahala mm. a gani na gwamnati za ta iya yin wani hukunci a hana shiga da abun arewa kudu sannan a hana shigowa da abun kudu arewa ɗan kankanin lokaci mm. idan gwamnati ce wannan abun mu talakawan za mu gane wannan hatsar ta yadda fitina mm. da kanmu za yi wa kanmu wa'azi gyara mm. bayan nan kuma sai wani ta iya shigowa da wasu sabon funsa da tsari mu mm. mun gane shirin ta yadda fitina eh, muna karatu ne eh. insha Allah mun gode Allah saka da akari to shi kenan eh To, Allah saka da alheri. To, muna godiya na gode Allah ya saka da alheri. To, shi kenan. Assalamu alaikum. Wa alaikum suna wa rahmatullah. Malam awon lafiya. To, mai magana? Jafar ne daga Legas. Malam Jafar daga Legas. Na, muna jin ka. Malin ya hidima ya kokari. Wallah, alhamdulillah. Lagos Malam Jafar. Ah, Legas Malam alhamdulillah. Sai dai zafi. To, ana zafi a can. to malam jafar a yanzu menene kiranka da kuma shawarar ka kan waɗannan matsaloli so da farko dai abubuwan da ke faruwa a ƙasar nan mm. duk kowa ya gani duniya kowa ga abin da ke faruwa mm. saboda ka gare a ibadan na farko duk abubuwan da suka faru ƙungiyar Amafeko na Yarbawa su ne suka yi wannan kashe-kashen da aka yi a cikin kasuwannin. A ita wannan Amotekun ɗin nan. Amotekun ɗin nan. Mm. Na a sa'an nan na biyu da gwamnati ya sa kofi ai kofi din ba ta aiki ba sai oda sai bayan 24 hours an riga an gama abin da za a yi kuma kwamishinan 'yan sandan jihar yana nan manya-manyan kowa a ta gidan gwamna hausawa sun tafi mutum biyu suka tafi gidan gwamna amma babu matakin da aka ɗauka. kafin abin ya yau ya lalace kenan. Eh, an tafi hajji ɗan gwamna amma ya san da duk abin da yake faruwa kun ba da ki gwamna da ki kowane mataki ba. to. Eh, ni yanzu kiran da nake yi shawarar da zan baya a kira da gwamnati wannan kungiya ta amasa kuntayar bawon yanzu ya zamana an riga an datse ta ta aiki na yarda ya kamata a yi demolition ɗin ta gaskiya confirm na biyu kuma shi son da yake hudun ga dalilin za a ba wani ɗan ta'adda dama ya shiga ya yi kace ne ce wai shi zai tsada wani daga wata jaha kana ɗan Najeriya ina ɗan Najeriya ka ce za ka kore ni shawarar da nake badawa ya kamata a gaggauta kama shi ita kuma wannan kungiya ta a mata kuɗi ya kamata a yi da mulus kwata-kwata ma ta na aiki. Gaskiya ne wannan shawara ta kana yarda da ita. Sa'an nan na biyu malam kiran da nake so a yi duk lokacin da malam ya samu dama a yi lakca a kan mutanen arewa in farci suke yi ba su farka. Tun yanzu malam kun gani fa da bayar bai baya sama. To ina ga yau a ce malam bayar bai ne a sama. Na yadda. Kuma tun farko fa sun yi magana sun ce fa a yi karɓa-karɓa. don in ka lura kwanakin ba fasula yana magana da kujere ne karɓa karɓar nan ta a walakanta ta mm. ga shi yanzu sun kafin a yi karɓa karɓar a ba mai rabe yanzu ka duba aniyarsu tun yanzu kun ga abin da suka fara yi gaskiya ne suna dariya ta ƙasa kuma suna bin mu suna tsara to muna malam jafar gaskiya ka yi maganganu wanda na ƙara da su cikin shawarwarin da nake so in bayar wanda zan rufe karatun da su jama'a a kiraye-kiraye suna yin yawa gaskiya kuma ina da abubuwan da ya kamata bai kamata in bari karatun ya tsawo ba amma kiran da nake da shi kamar da na faɗa daga farko na ce al'ummanmu da suke rayuwa a irin wa'annan guraren lokaci ya yi da ya kamata su samar da haɗin kai tsakaninsu idan ba sa so a ci gaba da musu kisan ƙare dangi da ɗauki ɗaya ɗaya da ga cewa al'ummar mu koda arewacin Najeriya ne mafi yawanci a wargaje take ba al'umma mace da take da tsarin da ina ta fito a ina take ina take so ta cimma a ƙarƙashin wannan ne muke kira zuwa gare su wajen cewa in suna da haɗin kai wajen inda suke zaune suna da tsarin da in an taɓa wani an taɓa su to da al'ummar da ya zamanto kanta a haɗe yake to za ka ga ana jin tsoron taɓa ta a koda yaushe abu na biyu kamar yadda na yi kira cewa zuwa ga malamai duk sanda irin wannan fitina ta taso a cikin ƙasa to jinkirin bayani a lokacin da ake da buƙatar bayani bai kamata ba kafin ɓanna ta zo ta faru kun ga yadda suke da marasa hankali wanda ba su san ya kamata ba mu ma akwai a cikin mu sau da kamar lokaci kana bacci kafin ka tashi sai ka je ka an ce maka hayaƙi yana tashi a gari me ya faru sai a ce maka ai wasu ne su ma suke rama ka gani daga nan dama gashi talauci ya yawa babu aikin yi daga nan wasu sai su yi amfani da wannan dama sai su kai shagunan mutane farmaki shi kenan kafin ka ce fabo sai abu ya lalace to kiran da nake yi zuwa ga malamai su duba girman Allah da zarar matsala ta faru wacce bai buƙatar a yi jinkiri wajen jan hankalin mutane a nuna masu hatsarinta da makomar tafi sannan su kira ta ɓangaren hukumomi su tashi su abin da ya dace kafin al'amara su lalace dukkan matsalar da yanzu irin wannan matsalar idan ta faru a ji daga janibin ɗariƙar tijjaniya sho ɗahir rubuci ya fito ya magana daga janibin izala ta kaduna a ji mala abdullahi balalo ya yi magana daga jos a ji wato a malin sani ya yi magana a ji eh, malin karibu ya yi magana daga janibin ƙadiriya to za ka ga shugabanni na wanda suke rike da madafin iko to dau matsalar yadda za su dauke ta ta sha bamban da a samu ɗaiɗaikun mutane wanda shugabannin ba suna musu kallon shugabanni ba ne su magana sannan in a mataki na jihohi ne in ka dawo a samu collaboration ta yadda ana iya kiran press conference a kowane mataki na jiha in bangaren yan ɗari wannan ba muna maganan wata aƙida ba ne don yanzu a fitinar da take faruwa ai ba 'yan wata aƙida abin yake ritsawa ba a'a a kira press conference a yi da yan jaridu a aika sako ga matsayin al'ummar da ke rayuwa a wannan yankin wannan zai taimaka wajen magance wa'annan matsalolin sannan yana daga cikin aikin malamai da za su yi gwamnati da za ta taimaka ta yi amfani da su wajen karantar da mutane ta haɗa alaƙoƙi wajen malaman addini da ke kudanci da arewaci wallahi ba abin da zai magance wannan matsalar cikin abin da zai taimaka mata babba shine karantar da mutane su fahimci hatsarin kabilanci wanda ba wanda za su taka wannan gudunmawar sai malamai in gwamnati ta shigo ciki ta amfani da malamai wajen a samu alaƙoƙi tsakanin waɗanda suke kudancin Najeriya da arewaci wani lokaci ko da na addinin nema za ka ga hatta addinin kirista da ka bar arewacin najeriya kai kudanci in ka je babu ruwansu da wai kai kirista ne a kudanci mu'amala ka fito daga arewaci to kawai ba ruwansu mu'amala za su yi maka ta kai hukuncin musulmi suke maka ba abin da ya dame su da kiristancinka to ga yanzu ba magana ba ce ta addini domin da magana ce ta addini wanda ke addini irin naka da yadda ka gan shi ya kamata ka ɗauka ɗan uwanka ne magana ce kawai ta wani abu to cikin abin da zai taimaka gaskiya karantar da mutane hatsarin abin da ya shafi fada akan kabilanci wanda insha Allah zai zamanto organization ta biyu da zamu kafa zamu duba mu ga wata gudunmawa zamu bayar wajen fada da abin da ya shafi kabilanci da izinin Allah sana abu na uku shugabanni idan irin wannan matsalar ta taso yanzu cikin abin da nake fahimta zai iya lallashin mutane a gurare da dama a arewacin Najeriya su hana fitinan nan tasiri kowane gwamna a jihar shi na farko ya fito ya jajanta ma al'ummar da abin ya faru da ita a can na biyu in san samu ne su tashi su je su ga abin da ya faru da idan su a matsayin sannan su jajanta sannan kuma su kira ga shugabannin cewa yadda al'ummar wasu ke rayuwa a nan kuma kuna da al'umma a wani guri ba mataki na faɗa za su ɗauka ba ko rikici a'a saƙo ne dan yanzu a gwamnonin da ke wannan yankunan sun san akwai yarbawa a kano akwai a kaduna akwai a Sokoto, akwai a kebbi sun sani akwai inyamurai a kaduna akwai a kano akwai a Sokoto, akwai a katsina to in suka bayar da wannan saƙon a matsayinsu na gwamnoni to za ka ga cewa yanzu tun da magana ake ta gwamna da gwamna ka san cewa al'ummar wani yanki suna rayuwa a yankinka ka san kai ma akwai al'ummar ka da take rayuwa a wani yanki yadda idan hankalinka zai zo ɗan ƙasarka za su tashi hankalinka kana gwamnan su labari ya zo al'ummar su ana musu kisan ƙare dangi a wani guri to kaga kana gwamna a jiha bai kamata ka bari kai ma ana ma al'ummar wani yanki kisan ƙare dangi ba wannan shine aikin da ya kamata a ce gwamnoni sun yi a nasu ɓangaren Sana'a abu na hudu cikin kiran da muke yi al'ummanmu da take kai musu abubuwan da su ba za su iya rayuwa ba sai da shi tun daga dabbobi abincin da za su ci su haƙuri su yanke da wato kuɗin da za su samu na wani lokaci a gyara abu don wallahi in mutum yana maka abu to bai gane cewa kana da muhimmanci sai ka ɗauki matakin da zai gane cewa kana da muhimmanci sannan kuma kada a manta wannan makaranta ba kira take akan kabilanci ba ba shi bane a gaban mu mu duk inda musulmi yake ce zai yi musulunci namu ne amma muna faɗar abin da yanzu yadda can ya ɗauka in arewacin najeriya ma aka bar kowace jiha ta ɗauka kun ga daga ƙarshe ya matsa ƙasar za a yi mun kuma ba wani riba da za mu samu idan aka yi tashin hankali sannan abu na hudu cikin matakin da ya kamata a ɗauka muna ba gwamnati shawara wannan sunday oboho ɗin nan wallahi ba yadda za a yi mu yafi in ba kama shi ta ba ko a hukunta shi ko ka a hukunta shi abin da ya jagoranci ma al'umma ba mu yafe mu kuma za mu yafe mai ba wannan ita ce magana ta gaskiya sannan abu na gaba muna kira zuwa ga gwamnati wannan kungiyar ta amo tekun din nan ya kamata gwamnati ta sanar da fitarwa cewa ta rusa wannan kungiyar haramtacciyar kungiya ce da kungiyar da enemin da kano yake so ya kafa wanda ana ganin su ta biya fara ga su suna tirenin, ga su da makamai a hannunsu ga kaza ga kaza idan gwamnati ta bari aka ci gaba da wato ɗaukar mataki da sunan cewa wato wasu su kafa ƙungiyoyi a yankinsu don tsaro kuma da wannan za su yi amfani don gallaza mu wata al'umma wannan tsakani da Allah abu ne da ba zai yi wa ƙasan nan kyau ba da haka mu wannan al'umma ta zama shaida nauyin da Allah ya ɗora mana yanzu mun faɗa daga nan za mu dawo gefe mu zara ido mu ci gaba da kallo ba sai mun ci gaba da bayani ba Allah ya shaida al'umma ta shaida sannan tarihi zai ruwaito cewa lallai mu mun faɗa nauyin da Allah ya ɗora mana mu mun sauke shi saboda haka shugabanni tun daga kowane irin mataki na sama da ƙasa da na tsakiya wannan makaranta tana musu fatan alheri da addu'a nauyin da Allah ya ɗora musu Allah ka ba su ikon saukewa wannan mu shine kiran da zamu yi wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah malam ga mutane nan suna ta kira ba kakkauta sun makara ban so ne in kwar shirin sai na kaga a haka sha ɗaya saura ma fa